banda nan kuma an ƙara aron gama da wata ko da a irin farauta da kai a wani jihar kano an taɓa yi kai to mu ji guda ɗaya daga ciki sai kuma mu ita din wannan ma kashe ta ne na kyauta da ita ita wannan ita wata zan faɗa an din ba eh, ita a wani gari ne wallahi garin ne kuma ikon Allah ya sa nan wanta ko a lokacin ma ne mu rike garin mu tunda sila ba har yi muka je ba cikin jihar Kano ne ko eh jihar Kano ne ko eh, ta ya je ko da na ganin yanayin hmm. ya je da garin ba wani dogon nisa yake da shi ba ni dai ban saboda ba abun ya zuciya ta hasan nan ba amma mai gida na wannan zan na tambayar sa garin ce wallahi ya manta umartar mu suka yi a wata farautar da muka yi a sabon garin doguwa masu kallon mu barkan mu da wannan lokaci mu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na maza gumbar dutse shirin da bisa ada kan farauto muku mafarauta maharba masinta. a da dukkanin jarumai da suka shura ta fannoni daban-daban ba don koyo sai da nishadantar da ku tare da barin abin koyi kasancewar kowa yakan so a ce shi jarumi ne suna na zara duman rija wajen da cikin yadda allah zan kasance ku cikin wannan shiri wanda kuma idan masu saurare suna bibiyar wannan shiri muna tare da mai dawa jangolota babar rumfa musamman a cikin wannan shiri mai dawa muna maka barka da zuwa cikin wannan shiri kuma mm. muna farin ina farin ciki da masoya gaba ɗaya a ƙasar nan na su ko dama da hagu a kan gaskiya suka gani to alhamdulillah masu kallon mu idan kuna biye da mu wancan makon kun ji yadda ta kama ko yadda aka kwashe tsakanin jangolota da wato mai dawa na ce mai dawa a daji wato zaki musamman yadda aka karan gamar da yi da zaki a dawa wanda kuma kun ji mun buɗe layukan waya kun kira kun yi tambaya kun yi ƙarin haske to ma cikin da Allah alƙawarin da muka yi ba za mu sauka ba yau ma za mu yi magana ne musamman aron ga masa da damusa wanda insha Allah idan masu kallon mu sun biyo mu za su ji labari na nishaɗantarwa da jarumta musamman kamar yadda aka fara tun farkon shirin za kuma buɗe layukan waya insha Allah mu ji daga gare ku tare da bibiyar wasu daga cikin sakonninku musamman waɗanda suke iya kallon mu kai tsaye a wayansu na hannu a kafar sadarwa ta zamani wato rama tv facebook ah, mai dawa ga shi ah, mun zo kusan wannan sati za mu yi magana musamman kan abin da ya danganci damusa eh. ya aka karke da damusa alhamdulillah damusa dai cikin hukuncin allah akwai gunda ta kashe ma ba abi dukkan wanda suke ariyar a wannan lokaci da sauran wasu dai ba za a ce wawuwa don wani mutu ne wani kai lokaci bai ba ba zai mutum ba to da nan dai in dai mutum ne bai bangon za su gauraya to ta hana fa kowa kuma ga shi katsakin gari hmm, a ruruwa ne rure nan cikin ba nisa yi wadama kenan warai kuwa mm. rure ne amma ta bangaren wani gari ana ce masa here here ba gaban in za ka maganda gaban kwando gaban wannan makauta gaban shiran kurama mm. sai shiran hausawa mm. to a tsakanin rafin shiran hausawa ne can gaba kuma maganda to anan Allah yi ta kuma daga ta take sakkowa to wannan abuwa dai ni ba ta ita nake ba tunda ba neman ta nake ba amma mutum aka ka tubar da dukkan halitta a duniya ne har kwanan gobe inda ya ce zai yi to zai faɗi ni ne a na ko ba rabi ma ba zan ɗauko ba to amma musamman an san ka da jangwalota eh kwarai kuwa kuma ce ba neman ta kake eh a'a ai ka sani mm. in ba tana ta'adi ba ni ba na neman ta kai mai ta'addi tun da ni ne na fi son matsalanci ne barna dukkan halittar da kasa Allah ya yi ta inda mai ta'adi ce wallahi sai na sarrafa ta ko me ta kake nema yawa ita nake nema ne amma wanda ba ta da ta'adi ba ruwanka da ba ruwa na da ita sai ta ta bungun bungun dinta to ita bisa dabi'a ba ta da ta'adi ne ko sai eh to ta yi na gani kuma ai mm. to da naji ta matsa ana cewa wannan abu a faɗa take ne ce to wannan halitta ni da ke ganin ta kamar magen gida ma ita ya da iyi ni haka take a gona ta kai ma ni mata wata a gona kuma yanda mu muke rike magi a gida zama to ni haka na mai da ita to me za ta yi ne cizo ne ba zai ba umbarta ba zai bude ba to na wata dabara kuma ga mai cizo mm. haƙorin da bai fitowa ya kama ta kuma ba zai bude ba bare iyaga in dai aran gama wallahi ba ni ba kai ko ba ko ko ba ni din ban dai a gayya ta muke tafi na ga kan dai halitta ne bai da ikon yi maka wani abu dai ba tare muke ba Allah ne ya sanin wannan layi to shikenan sai na ji abun ya ta'azzara to ranar sai na je duwatsu sai na kwana sai na farauta sai na buge wani dan misalin kwaro sai na ce na eh, wani ma na kyauta ne da shi kwaron nan da na rufe shi bai mun ba tunda ni shi ma dai kawai kaddara eh, maimakon ne ka babu Allah ya hana ta da na buge yana haɗu da wani bawan Allah sai ya tsaya na sha'awa sai ce kana ci ci jimola ce ba wani abu jimola eh ana kiran wasu ce jimola mu dai muna ce mata jimola ana ce mata murdiya to ita kuma wani yaran sukan ce gwari sukan ce gwangware ta gwangware ta sai da yin ƙari a yare wani tun da ina ji to saboda haka cikin hukuncin Allah wannan abu sai na bayar mm. sai na gangaro lafi da na zo kamar zan shiga gari na ga ina da mutane za mu tsaya hirar da yawa a wajen sai na ce ya kun bukar rafin nan kafin in je saitin watan gonanmu kila ko ga dama dai na ɗan bugi gada tun da in ita Allah ya ɗora to na fara bin kan rafin to akwai gun da ruwa a tsakanin labukan wani gun kuma za ka samu za ka iya haurewa in kuma ka ci da zuciya ka bi ta gadar biri ka hau ta sama ka tsallake ba ka san shigar ruwan hmm. shikenan ba ni tana da wannan halitta ba an ce anan take budala ko to ni kuma ina bi ba na jin wannan labarinta eh. ranar shi na bi sai kuma Allah ya faɗo min da wannan sanin ta cewa aiko a wannan kurmin ake faɗa mm. to an ce ita ko ta ɓoya ita dai ba ta so ganta ba sai dai ka ji ta ita halin ta haka yake in ta ganka za ta bi ƙasa ne ta shafe ta ɓoye sai ka bu dungurin da ita kawai ta har ta haye mutum mm. ya ce to Allah ya ɗora mata ni kuma yau <laughs> ganta ko ba ta yi mun ba ni na ganta ba zan bata ba tunda tana hana sukuni kuma hanya ce ta fulani sukan kai niƙa wani area can daban kuma ana kai kawo tunda tana ta hana to bari mu gamu ashe za mu gamu wanda ba zan so ba hmm. to na dosa kurmin marake ne baka gani rana a kurmin kuma hanyar tsakiya ta bi shi na ji wani irin ihu mara misali yana hmm. ce kai wannan ihun barin hanzarta kada ko wani ya tilmuhi muhimmanci kar kashi don wannan ihun ba nan tsuwa bane a ce cikin hukuncin Allah kurma ne wancan mai ihun hmm. ka ayo da masa ta'adinta bai da kyau kawai ina zuwa ina ga kurman nan ina ta zagabu ina shafa hannun ka wallahi inda ka san ƙoƙo ya fi haƙuri haske ƙashin kan tun daga gohinsa da ta tsaga kan ta raba daidai da ta keta naman kan nan na gaya maka ya kai karin hannu fata kansa ta dawo ta komo ta rufe kunnan nan babu can ɗaya rabi kan ƙalau amma nan rabi kawai dai ya shafa kashin kamar kwano hankali ni da na gano su bangaren da na gano su ban ga wannan ba sai da na ga kawai kashi rabi tsabarsa tsakiya inda ka san azana a auna da rula qur'ani haka ta daidai ta ke ce labin kan naman na kafada eh naman na kafada wannan abun fayar ya dade ina bin mamaki shi kuma yana shafa baya ji sai ki tambaya ta mene da yawa na kama na tattaro mm. fatakan nan na mai na tura haka na saita masa wallahi ko jini kuma sai wani dan rubutu da i dan jinin shi ke cewa na ce na tafi gida sannan ba asibiti ma ni ban san na yake ba nan sai na tura shi je gida na kwatanta mu je dai a kai shi asibiti sai ya tafi da damu sannan tudu a shekarar ma san nake jin wasu suna rike dama na yawo zai kai kamar shekara nawa ka shekarar nan da dan yawa don a sannan ni dai to a ce arba'in ko sama ne hmm. shekarun ba da yawa gaskiya da yawa don mun sannan sabon garin doguwa ma a yayi take kurin sai dan gaye dan dakuna mu kima kima ɗaiɗaiɗaiɗaiɗai ba bushiyar yanzu ko da bushiyoyi garin ma ɗin ke yanzu a yanzu ai gadan maguni na ta hoton ma a jikin gidan su wani mai dawan garin ne na jefe ta ana cin ma uba da ɗan da gwaji a bayan gidansa na jefe gadar ma ta ha bi kenan ma gadar wannan ce ne jifa hauran dukkan nuka ne da masannan iya biɗe na allah bai nuna mun ita ba ni kuma yana rike ta a zuci in dai mutum ne yake juyewa zai mutu in kuma ita ce hina katta yana tanaji wannan shiru shiru mai gida na ganni shiru malam su da kenan su da gasa bai ganni ba shi to nan ina yi shin tuma ko kuma yayi maganda ne kawai shi gani sai nake gaya masa matsalar shi ce dama ana ba shi ta Allah ne ya manta shi bai tuna mun ba wani abuwa ta matsa tana faɗa ni ce to ai wuri ta ma ba wai ta ne batun da na gani ga inda aka ga inda yake yake gaya mun kurman ma san unguwar ta su wallahi man ma sunan unguwar nake ba inda ban sani ba amma yau da gobe ga ya kwanta mun unguwar shikenan sai na ci gaba da yawo yau da gobe yau da gobe yau da gobe to kuma Allah sai bai kaddara zan kashe tan ba ko tana ji ne ba ta baiwa aka ita ma ta ji shi kwata-kwata fa har ta da ƙasa bata kuma zuwa kurmin ba to shi nan sai na hau duwatsun yawo ba wai naman nake nema ba ni na san dai in dai da ita sai na gama rayarta saboda tana ba da hida ka san kamar da kyanwa ce in kana da ita in kana lura da ita kullum akwai gunda za ta je ta wasa kumbarta to haka damusa take shikenan ina nan ina yawo na je jikin wani dutse ba amma kowa ne yake zuwa gumba ana ce mashatu ina zuwa ku sai na samu sa'a ina ɗauka ma zaki ne iwon nan saboda malele ko da aka yi tsohon bishiyar da aka tsage inda ka san ka share yahi da tsintsiya hmm. haka fa aka yi bishiyar gaba ɗayanta ko ta ko ina gabar da ko da arewa an an mata bugubura an niƙe an na sa ido na ƙarewa gun kallo hmm. da ciyawa da yayi an mai da shi gabaɗaya gaba ɗaya saboda kullum ana zuwa ana yi ya ce alhamdulillah na tsaya na karewa kumban nan kallo irin zuban nan amma da musamman ta kazanta na tsaya ke na san komai murɗa dai sai an samu gashi ya sauka dole tun da yau da gobe dole wani ikari ya zuba ko kuma ya mutu ya gi na dinga min kasar da kallo in ɗiba an ƙarewa ya yi kallo in ɗiba an ƙarewa ya yi kallo ban gani ba dai ina nan dai ina bi ya ƙi ganuwa ya na to kuni Allah ya horon ilimi ya na sun kuya kamar zan sallah ya nake hura ai iska ta nuna mu mm. sai ko ta nuna mu birjin ma na ce to eh ya ne dariya na ce to ke ma ki mutu kwa bari dai Allah ya kai mu wa in asuba kike wa in sakkon safiya kike yi to ke ma adin ki yi to sai Allah bai ansa ba bai yadda ba na bi gida ban gaya mai gida na ba sai dai iji na yi haka na tanaza to kawai ka ji wani sirrin allah kuma sai aka waye gari a ranar ni ina can an kawo takarda gidanmu takarda ta kira na sarki ruwan wancan mai rusuwa sai ce sai da na zo da safar don fice ce ya ce aiko mai dawa sarki ya ce ka je na luluwai ya ce mai lamas wani abin da yake damun su komi ce shi bai san me ba na ce to ko me ka je mana mm, in ya ki ba za ni ba na ka je ka je yace a a daure ka ni kai ike san gani ni e ni e ni ce to yana harge duga ta da karnuka sai na sa kai akwai wani da ya zama sai dai an da ni ma dai abokin na hmm. ya dage in yaji baleri yanzu ya zama ya zama lamiri ma tukunna a yanzu haka da na je sai na same shi shi balerin hmm. shi ce yawwa dama bi ta dame mu da rana ma shi daga tana turmi shi masara tana ci to ni duk ban ta kira na ba ta nan nake ba dan ba wuya take mun ba saboda an ce sarki ke kira ya ba ta kadda ni ba ta biguwa nake ba shi ce ina ga gani ce sarki ne yake kira na yace magana ta adin biguwa ne masara wajen gidan hamadu ta dame su ni dai ba da ne da magana shi dai amma na san ana yi tana yi da amma ba ne a zuciyata dai dai in tantance ina zuwa cikin hukuncin Allah wannan bawan Allah shi ne sallama shi aka leko shi aka ce ya shiga wanka na ceto amma a gaya masa mai dawa ɗin nan ne da makauta izo wallahi ce kai manya ne wallahi da ya fito wallahi ina gaya maka ito wallahi ko kansa bai samu hula ba riga da wando ya zo maza bai takuta kalmi ba bari a sa rawani bari ma du na ga maka sai ko maza i fito sai i ganni to da i ganni sai ce mai dawa na ce nan sai ce do Allah do annabu ba wani abu ba ne maganar da zan faɗa maka na samu labari ne a ƙasar nan da halittar da ka same ta sai ka tafi da ita hmm. ina ce kuma wallahi ne gaya ma ba sharri ba kuma gaskiya ya faɗa ma inda halitta ce ka gaba ta zo guri na ba banganta ba ko ce take nan ta gama yi fa ta sami ni don kawo ta ba ta da wani martaba a guri na ni na zo na ganta ta ne ƙari kun basira ta duk ta ƙari to sai ce damusa ce do Allah do annabi kada in kashe na ce to ce amma ita ce kafin garin ita da masar eh kafin luluwan kanta mm. sai ce in kuma kana zon gari ya tashi sai ka kashe in ka kashe garin nan sai ya tashi shi ne ce wayo ranka kai daɗe ai ma gado ne hukuncin nan haka na buɗi ido da shi a gidanmu ko da yaushe wannan yayi ne ya saukai wannan yayi ne wannan ya saukai ni haka gidanmu yake haka a dangi na ma dai sarautar nan dai ita ce ake ta yi har yanzu mu ni da ka ganda so nake gari ki zauno in zo in sa mu ce ce ma dalla Allah ma albarka muna wannan hira da shi haka mm. sai ce bari mu sai koma sai dauko agogo sai duba sai ga karfe goma ta yi to kuma goma take zama a wani dutse gabar da shi goma dare ko na a na rana mm. ƙa'ida ne duk karfe goma sai ta zo ta zauna dutsen ma ya kwanku ya siɗe ya koke ya koke saboda farin da ina zamanta to kuma goma tunda da isani da shi iya sanin sa dai ba ta huce goma nan da ido ba goma ya zo goma sai ce zo mu je ka zo ka ganta ma to bai san ya nake ba hmm. da ya kai ni in ganta ido ba iya idan habata sai ce a ah. sai jikinsa isa ne. shi mai da ko ka katta ne shi ne ce billahi da zinan kai daɗe kaga yau ce yau ina yace na ce billahi allazi la ilaha illa huwa kai ne sila darajar da Allah ya annabi in ba dan ka faɗa mun ba wallahi sai ta mutu tunda na jiya na ruwa ne bukin din cewa na ga inda take wahin kumbarta na kuma san shi ta zo gun sallaba ta mutu amma da kai wannan ai ruwa ta sha kuma shi ne ce saboda ta'adin da ta taɓa yi da ke haƙonta ita ma mata nata ta'adin wallahi sai yake shi bai kare ne shi to to ai bai taba ganin gomin ta yi ba ta abu ba bai taba yi batun da yake alƙawari kana kallanta a lokacin ina ba ta ai ta san go, baba ya to ai wayyo Allah na <laughs> ka ji ko billahi allazi la ilaha illa ta zami ta gudu mm. sai ce yanda ina za ka yi ce ai Ahmadu Kwalero abokina ne kalluka na ma suna gurin sa har bindiga ta ma shi ce a to madalla shi ce to je kabarin azuma na zan neme ka na ce to an na zuwa na koma tsoye wai na ma na ce aka ce zo da jaka da abuja in zo da sarki ya ce to sai ce dama yi ce eh, kai adam amadu sai ce a ah, to dama baka same shi bane to ya ran daya ba shi da tun daga abin da ake ciki shi na tafi a hantarce maka je warwarwar muna zuwa ci gani ce ido eh, nuna mun itin ba ta dai amma kuma ya ganta kana zuwa kuma sai ne mai ba ta da hawla wala quwwata shi bawan allah nan shi idafa kaina sai dafa ta sai idafa murfina billahi la ilaha illa yi ciyawa kake duk mutumin da ya ta ka zai mutu ya tafi kiyama kuwa ti ya san me sani me yi uhuh. ya ce gaskiya ne ya ce haka Allah ika to shi ne sai ike mun tambaya a ina ne kake na ce na gaya masa ga inda gidanmu ike ga inda tsohona ike ga inda muke sai irin gume ne sai cikin gida ma yace to ku zo iya daren duniya duk daren da na yi a duniya na zo in buga in ba dama ma in haura nace wallahi ko a gidan mu ba a haura gida yace tabbas kai ne ran gadan ne nace to ko a gidan mu ba a haura mana gida ko me bi mu kai dan cinye kare ba za ka haura ba wallahi ba za akan ka haura kare karka ba mu haura gida ko a ina muke shi ce gaskiya ne bawan Allah na shi to iya daren duniya in na zo gidan nan kan burki na kuruhi wallahi tallahi to a lokacin da muka taɓa tafiya ma lokacin tuwal ɗan hasan da mu da sun samu hin jaki kai muna da yara da wasu yara a nan ɗan garin nan wal sun an samu ɓalerin yi a sannan ma sun dafa kula wai su ce na ce kan uban da ya ci kula ni nawa na halakar ni ban taɓa ci ba kar ku ci suka ce kai ba ka ci sai ka hana mai ci na ci na hana tunda manya na sun hana ni ci yaran bari ku ci to a ranar ɗin ne su samu hin jakin suka ɓoye ni yan gidan gaba ɗaya suka bumbunto suna nema na kuma riƙe Allah ya ji atuwa abin da sun gani mota mota suke le kafa ina nake ina nake dan su ɗebe ni su cikin gida da ni wallahi da suka ce wai kai akai ka zama haka ne yace to ku kuke na ku ni fa nan gidanmu ne na daɗe a ƙasan nan fa aka muka ce da su waɗannan bayan Allah to sai muka je shi kenan sai yin wannan ƙa'ida sai na tu na zo gun amadu shi kuma sai tsaya muna dogo na da shi ne ce in an kala kalaka musu da beguwa na ce wallahi mun kin gida ni gidan nan namu da ya kiran nan ne isa na tu wani abu ma na manto shi da ce ya zo kan ma da na fi so ruku ba ita bace ma wannan ma dan tana burga mun ne gida zan koma kai iyaka kenan kwamni nan ma ba ga su ko ko kuwan ko kufe da kai kwa da ita a gona ka kuma ga himauci in ba kan gana wai ko kufe gere zan ai da wukaki ne ce to ai kai gida ka san dai tun da ce muka neman tuwa ka ce dai ba za ka zauna ba na ce to sai na tafi to Allah da ikonsa kuma na tafi na kusa gangare a dutse karnuka wahilan ta zo ba wani kwarukan kware zai ɓace kuma cewa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa na ce to aiki ya samu sai na koma mun kusa gangara kasa na hango gidanmu ma kai kaddara gogo tsautsayi ne ya aka yi shi ice hau ce ka gamu da shi da ce a wurin nan ka gama da shi a fa kan zo sai ihu ba ka jin ma irin murya kowanne ma da irin masifar da ta damar hmm. an dafi nan suna ma guzai da shi can ana ma guzai da gogo na zo kawai sai dai in kare ma kallo da na ga wani kama an kafe hmm. sai ina zuwa kansa na sai toci ina zare mun ido ina ce ka jira zuman ashe ka ya ce a ɗoyewan <laughs> ta kafe shi kamar turki wallahi da kaza an kafe ya kafe a taboye ba karamin girman ta kuma ha an kasa gano karyar na ta gaban sa sai kikifta ido yake ina lika ni ni kuma ina kokari kada yi gudun dai amma ban ni an harbe shi ba na tone kansa kai na tsaye ya dau gitta ya na riƙe ba dan harbe ka ba a ina zuwa ya naga kaya ta kawai ta tana tun mazaunan nan ta don tsuma haƙura ba inda zai ina zuwa ni kuma ya nan maka magatari a da kar na fasa tukunya sai yanke jiki faɗi sai ni ko hannu haka sai na kuma na kalo ga ta da heri yana ce cire kanka sai na shi da shi can yi na ji nan ane can ane nan ane kai ranar na yadda na kashe goma sha biyu gwaggwannin nan dole ba kuma zaɓa da ka san mutane karnuka na aka suke kai akwai wanda suka rika farauta don karnukan ma don su ga iko Allah wallahi zaɓe suke yi don ƙaramin ya su tafi su bai ba su kula ba ya rika kyan gaki shikenan to ba zai wa nake ba sai dai gangare kas wasu kurama na da wani yaro ma ina nan yanzu ya zama mai babba ma a area ana ce magado dan kurama da ce sai ka je ka tafi wajen karaku ka je ka hidima can ku ta yi haka suka je ka ta gyara suka yi ta kwali kwali ni da sunan na kashi fa su zan gawa haka mugun da sai in je in je ni abin da in je nema daban sai Allah ya dora musu su kuma to kuma kan dukkan dama nemowa suke hmm. bare suka gani kuma to ranar zai yi ma yadda na kai dozin haka na gaya musu su su ɗiba suna mamaki fa ina ba su to ni ne zan dahi ko taɓa ma na yi to in ka kashe shi kenan to ɗaya ne wana wani wani wani amini na isa ne yace in tulo masa madurƙushiyar eh, eh, guwar da yake durƙusawar Eh, ya ce in ciro masa aiko na so an yanko da yawa eh, ba ya buhe kamar kirgi da suka yi yanko ta sai suka bana nan ma ya bushe suka zuba mu a leda na na kawo masa ali ne ma dan boka dan gargai ne masu kallon mu shirin maza gumba dutse ke zo mu kai tsaye inda kuke iya kallon wannan shiri a akwatin talabishin ɗinku. da ma waɗanda suke iya tozali da wannan shirya a wayoyinsu na hannu musamman akan shafinmu na sada zumunta na rahama tv facebook muna tattuna tare da mai dawa jangulo ta kunji musamman a kashin farko na shirin yadda ya kwashe labarin arangamarsa da damusa a garin kusan kimanin shekara 40 da suka gabata za mu je hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo insha Allah za mu dora a dakacin domin samun shirye-shirye da labaran da tashoshin Rahama Rediyo da talabijin ke gabatarwa tare da sauraron tashar Rahama Rediyo kai tsaye a duk inda kuke a faɗin duniya. Sai ku shiga yanar gizo, ku lalibi www.rahamatv.com domin kallo da sauraron mu kai tsaye. Domin samun shirye-shirye da labaran da tashoshin Rahama Rediyo da talabijin ke gabatarwa. tare da sauraron tashar Rahama rediyo kai tsaye a duk inda kuke a faɗin duniya. Sai ku shiga yanar gizo, ku lalibi www.rahamatv.com domin kallo da sauraron mu kai tsaye. Ka duba mai gidan sama shi ya ci ya sama ban duba shin makwabcin ko ya kwanda lafiya ba da safe ko da rana cikin muku a arna. ba ka gane mai sallah ko maki zikir ba cikin maza da mata mu'amalar kazanta ba za ka gane mai aure ko da bai ba a sutura da kaya kamar an ba ka kaya a ce ka ware matan aure ba ka iya ba sunana nazar m ahmad wanda kuka fi sani da sarkin waƙar sarkin kano khalifa muhammad sunusi na biyu ku ci gaba da kasancewa da tashar rahma tv farin cikin al'umma domin kallon shirye-shirye masu nishadantarwa wa'azantarwa da kuma tarbiyyantarwa a jami'a akan ce wurin da cibiya ce ta nuna tarbiyya ba ilimi kawai ake ba to sai a samu gwarzo na ɓata masu ƙwazo ya fi da masu tarbiyya tun da bai iya ba allah ya samu dace masu kallon mu mu da da'a daga hutun takaitaccen lokaci idan yanzu kada suke mu shirin maza gumbar dutse ke zo mu kai tsaye akwatin talabishin ɗinku da ma waɗanda suke iya kallon mu a youtube rahama tv da kuma wanda suke kallon mu a facebook muna tattauna tare da mai dawa jangolota musamman kun ji kashi na farko yadda aka yi aran gama da damusa musamman a garin rure nan jihar kano kimanin shekara arba'in da suka gabata mun dawo kuma insha Allah za mu dora bayan arin gamar da kai musamman da ita damusa a nan garin ruruwa mm. banda nan kuma an ƙara arin gama da wata ko da a irin farauta da kai a wajen jihar Kano an taɓa yi kai to mu ji guda ɗaya daga ciki sai kuma mu ita din wannan ma kai ta ne ne kyauta da ita ita wannan ita ta zan faɗa din ba eh, ita a wani gari ne wallahi garin ne kuma ikon Allah ya sa nan wanta hi ko a lokacin ma ne mu rike garin mu tunda sila ba har mu muka je ba cikin jihar Kano ne ko eh jihar Kano ne ko eh, ta ya je dai ko da do na ganin yanayin ya je da do garin ba an dogon sai yake da shi ba ni dai ban saboda ba abun ne ya zuciya ta nan ba amma mai gida na wannan zan na tambaye sa garin yace wallahi ya manta umartar mu suka yi a wata farautar da muka yi a sabon garin doguwa mm. to zage zage ne su kuma har ma na so in ko aikin na sai Allah ya sa a shi wai abokan wasa ne sannan ban san su ba mm. to kuma yazo ni wa gimta ne in kille da itace da hauran su shi suke cewa wannan wayan ko hira kashi muke mu ba ma samun namun shi komai shi a ce na sani ai ai wannan wai wane ne wane shi nake to shi nake dan raba uban tafiyar tasu eh. to yi kuma da ke nazar ɗaya ne ya fuskance ni na zo jikin sa ba ta kyau ba ya ce kada Allah nan duk mata ne zan yi muka daura mu nan wani ne wani ne ni kama da wani tsawo. ana rufe baki ku zo yin ƙuru in gama a cikin rundunar jama'ar wallahi da karen da mutane Allah bai samu ba wani kuma tsakiyar dan adam fa na ga hukunci Allah zoman nan ya tashi amma yadda ya muna ni kuma ina dan lakuta fita dai daga gefe gefe haka iko ɗebo karnuka da zuwa zoman nan wani ikon Allah da ne wani jifa da ka san ka ɗauka karate a gwafa hakan jefa ya a gauɗe suka shige karnuka kuma duk ne dai yana gani ba a gun ba wani siri ga gaudan kaɗaɗɗi wallahi da izo da ne kyat domin nan da ka san wakin gada wallahi ga a saman gaudi a rati ina na a kan nuka sun ce zai sun bukura ni kuma na zai kama wa nan ke suke kaga tabbatar maiku to a ranar na zo dukan <laughs> mai gida na ce abokan wasan ka ne zage zagi ne na ce to haka suke su kuma amma tana ta yi min haka ina ji sai suka daina sai daga ran suka fuskance ni ban iya wasa ban san yi batu shikenan wannan to tun da mutum da nake gaya maka a ni dama tun da ta yi ma a duniya ban san wasa ba saboda ƙaryan wasa raini ne ko tun da nake kakanni na wasu ka fara yi na suka yi inda ina da kakan da yin wasa na kawo maɗi kuma wa rubu da haƙi tun nake ɗaki ni kuma kan ji nake ba na son haƙi na kawo mutu kakana na wajen uwa billahi da na kawo mutu wannan sai idan ya ƙi karɓar tun ya riƙe mun tsutsiyar hannu na ce sakani ba na fasan haƙi ce ka ƙara ƙwarin ido sauri ko in kifo ice kifo he ne ya karka fura da kabin na kifi a tsakiyar daki ya ke ni fita haka ka to ce na kifar tuntube kai ce rike ni ina kifan mar to shine ya yi samu wani suna dan babalu ba kada da dan karu baran dan yi tambaya afuwa eh, eh, eh. aka ce ku mafarauta ba kwa rabuwa da hayaki gashi kuma kai ka ce ai ni baka sani ba hayaki ai wannan yake da bari da kwarin kai sai yi hayaki ko yanzu ina da su kashi kashi ma amma kuma ba ko aljani ya taba mutum zai kuce yanzu nan da izinin Allah kai a karan kanka baka sa a ni ba na kai muna da tafi za a kai wani gurin duk kwarin da na kashe a duniya fa bana samun burgi ma wani kashe zai mar na zo ma inuwa wallahi sai an ci lafiya haka Allah yi abin haka aka yi nufa tun mutane ba sa ya suka gane duk halittar duniya da kasan kwarin sa qur'ani ba zai mun ba in fa na bi ko wani iya zan raba shi da tun agun ba shi ne ma komai ba fa ma'inuwa Allah ya yarda da haka duk mutumin da muke harbi da shi na kashe gonki ma fa ban fama komai ba duk kwama-kwaman shi din za kan ma na dauka za a yi mun dogon tukun duk wanda muka ba su mutu ba ɗaya ne ya mutu a cikin tafin mu duk suna nan suna da ranar yanzu haka masu ya kune su tunda akwai wannan ma kafansa da shi ne hedar da ifara iya busa da shi tabbacin kada ma a jamar wallahi shi ne farkon yin kahon hura da shi na dawo ma za mu nan mm. sai aka umarce mu wa'annan zage-zage shi aka haihuwa a area su sai suka umarce mu suna Allah kima malam sule ba ido sai suka ce masa mu je suna aka gayyace mu suna ya ce to me dawa aikin nan naka ne fa tsakanin za a yi ta maharba da malamai mm. ya ce ba za ka ji kunya ba ai kana da wanda ya san me yake za ka ga abin mamaki shi shikenan muka kintsa muka tafi gidan suna to sanin halina da suka yi ne ya aka yi wasan ma ba a yi mun na maharba da malamin ba mm. kuma na tanaji abun yin mm. sai Allah bai sa sun yi ba shikenan aba da abinci ana ce mun dan daga karshen wata kwana daga muhe duwatsu rinki ya yi gabar da yamma da rinki a samansa ashe ta can ba da loko to shikenan mun ci abincin nan mun sha ruwa goro da dima wallahi ya daura mutum aure da wanda suka bamu ni kai na nawa ma banda na mai gida na ce to wannan yadin a me dan dauka kenan a'a ana wannan din ba tun ana ta walima wani gumu katon ba kuwa ana ci ne nan ana ƙara kawo wasu ga ɗan adon nan kamar dare ga dogon loko mai faɗi an cika shi kagam ni na gama uwa mutanen nan ba nan ba ne yawan ya isa kai wannan mutum sai ka fito da bunjuma ya sha bunjuma fari ne mutumin jajjar hmm. da shi hular saƙi wandon saƙi rigar ta saƙi ga burgamun nasa da ka harbin tasa ta fata ta ƙiru ga bindiga na ɗauka ido fara farin kwarkwaro ne ya ɗaɗa ido kwalli maza ya zo zai hije ne na ala buɗa ala buɗa sai wani mabu zai ke ni bai san ma da Allah ya ruwa na ba alkohit da ta zo ruwan duk na kasa haɗe yau saboda bakin ciki na ga ya ni ina ga na ga ɗan wana ina munna shi kuma bai mai da ni wani abu ba a shi za a raba da a raba garin ranar zan dan yi aikin na mm. aikan juma da din kai wata kwana ina ga ma na rinzi da manzon Allah mun taɓa ganin mutum da kalli irin nasa ba billahi da na tsaye tsallake su ike yi <laughs> ka san halittar da ike bu mm. banda ni da malam zulama ce yi mu gudun ce babu duk halittar da ya kuro zan iya sarrafa maka ita karka ji wani komai ya san na tun da na faɗa kuma ba zai iya yi haƙura inda ba za mu mu shiga gida mu kaɗai ne a nan na ce a'a ka kyale kai yanzu ka gudu mai kasan ya kore ka to ba ka komai ba ka gudu sai ce gaskiya na ce duk halitta dai alƙur'ani da fitin ya karyo ba dai za ki kace tunani wallahi ya zo nan in ba ya yanke jiki ya faɗi ba Allah ya nan albarka bai da iko kai shiru shiru eh wani wani gida malamai suka fito ce suka dan kara salati mu kadai ne mu bin ni da malam salabe ya ce to ai mu kuma abun kunya mu mu samu yace to kan ga mu a tsakar gida da cikin gidan bai mana ba karkashin gado da mu da mata ma baka gane waye mace mai ainihin miji duk gaba ɗaya mun firgita ba mu san mu ko ina sai a fito a gamu ko ina sai a fito a gamu ko dukkan jama'a suka fito wannan ma ba su shiga ba mm. suna cikin sun fito kallon menene wannan shi ce da Allah ku nemo wannan mutum an jira ya ce ba zai fito ba na ce ku nemo shi kuwa aka ɗauko kamar za a kai ga kabari a makara ɗaukar makara su kai mutan sama a hannun jama'a bai zaba da je da kore mutanen a kira ya zuwa shi ne ya zo aka dire shi aka maka gam na ce kai menene iko lokaci ike damu shi ne damu shi ne damu shi ne ce mu je ce rubar da jama'a su dafe mar yana ce to ku bai shi kawai shi kuwa ce malam su shi ana cewa kar ya je fa nan ta musa ta ɓaci ba ƙanana ba ya ce wancan ku zuba ido ku kallo ina tafi ina tafi ni kar nake duba ba saman do saman me za ta duro min ne ta isa kawai na je na ga bindigar a haya take mai kafci yayar burgamun ya zubar can takalman can shi na ɗau bindigar sai na ƙari mata kallo shi na ce to wannan ɗuri ko na makurwa ko na kuciya ne mun tabbata tun daga abin da ya bata mana rai kuma da ya ba mu kunya da bana mm. kaga su ba za su taɓa komai za su yi wa mu harbi mm. fuskar da an yi kadama ba da ina nan ba ai ko ina gama leƙa bindiga shi na tafi ai ko ka san ita in ta so da inda ka san ƙarin injin yankan katako haka za ka je kukanta kyar haka za ta yi ai ko ta amsa ta na ce ba na ɗazu ba ta to sai tu ta zuwa kuma wahi ta wani turji na ce abuwa ba zancen yohi ta biyo ta kulanga ina ga ma har tuni ma turji tam ya ce ya fa kashe ta wannan ɗin ce uhm. wallahi sai tun tsakiyar kaina na rube ta ƙur'ani ba don yana da yajin nama ba da jini da auta hanta ya sun faɗo mun aka nata eh ina zuwa ma da jini sun kayo to kuma dukkan face gurin daga arewa da gida shi kuma gidan yana da tsoho gabar da yamma ta arewa kuma shi ne lokon nasu mai nisa ne to shi kenan walla da jini inda ka san ka juye da kwarya kai wannan ba da jini take da ka san ka juye jini a kwarya a turmiyayye kan fa kuma sulufin haka da ito da izo ibamba da ginin bai daina zuwa ufa na yanka ta wani ɗurin me zan yi na zubi bindigar da abun agun sai na taho ta makali a sama sai na zo na ce a bani adda adda kai akwai su na ce a hau to ba inda zan hau ne ta tsalle da allah ban sa'a na kama kafar ta gaba ne iyayi ina na kyalla kai karshen ta shi kafar na na kamo wannan yaɗayya ɗan abun mm. na hau na dinga felle shi ciwo ne da kuma wannan da ga shegen abun nan gwadayi ba sauran ka wajen da hijis da wannan ciyon suka haɗe ga kuma ƙaure dai sun sarƙe mugun kurmi ne ba na dinga felle wallahi na da kaya irin na tukarin nan dogon riga ce faraje da wandanta a inda ga shi ba da su ne gaba ɗaya na gaya ma amma na suke a jikina ruwan din da ya ɗigo mun shi iman ne haka na fello ta faɗo na yanka ta na zo na ce to a nemo shi jama'a suka zo da suka ga jini a hannun daga je daga je suka gagashi sai suka tabbatar da suka zo wallahi mutum ya fi ashirin da ƙyar aka jawo ta a dutsen aka zo jikin ginin wai ba su yarda da can ta dafi musu kan wata ta zo na ce wata mai kuyi abin da kuke so a nan shi na ce a nemo mai wannan maharbin aka nemo shi sai ido kuma ana buɗa ya na tun tsaye da jani can da sarki ka ba mu kunya ba dan na nan ba na kwato yanci da ma dai a gwamnati ba zai taba a gaba gaskiya ne kai kai ɗaya ne a garin suke ji da kai ga abin da kai kuma a dubun al'umma da na nesa da na kusa da wani ni ma kaga ban san ka ba kuma kai ni ne a ƙarshe ina ala buɗa ko ka kallan ka ci magani ga ga maharbi ga kuma ka zo fintin ka <laughs> ga bindigar kuma abin da ta yi sai na ce to ka ɗauka da musanna baka suka ce alƙur'an ba zai kore mu a bashi da musa ba ai bai isa ba ka ko ai wallahi ba ta su bace shi ne ce a a kuɗi da ku yi hakuri. ni din nan ga da abun nan ne kuma kayan harbin sa ne ko da me yasa mu zan iya taimaka masa hmm. to saboda haka ni ba na son komai nata amma na ba shi suka ce to amma za a raba biyu su ɗaura biyu su ba shi rabi na ce wannan kuwa suka ce sun yarda suka hau da. ni ba abun da muka taɓa ni da malam su to shi kuma ya ci da zuci mu yi mu je gida dogo ne ni ma ga jarabar tafiya ni ne ma a gaba amma ina ga mai muke ci yake cewa mai da kaɗin ko aiki kaɗin ko ina menene mai gida na yace to kai ga ka ga ka anan ga tafiya ga ba abun hawa garin mu da nisa cewa ita wannan halitta tana kisa kar ta tura gahi gida matar ta yaruwa ta mutu eh. na ce au ani bin san tana haka ba ma haka take ce tab ayin kafa karfin ta kai can yadda jefa gahi gida muna yi na yana ce to ba za ta jefa mu malam sule ba yin taba ba ne ni na yanka abu ta isa ta aika komai ba bai dai amince ba to ki mi mu zo gida da wani magani in bayar muna zuwa gida Allah ji kanta da gabara ta mutu dije ina zuwa higa ta akan wani ice kusa da inda take mana banda ba ma mu ba mai sallama mu wajen dije ta ce na'am kin sha ruwa ta ce yanzu nan na aje mu da sai sai dan karzalati menene ne ce kake to menene ne shi ce ai dan naki ai shaki ne wallahi da musa bin ta ugana ta da musa da ya kashe irin wannan waɗannan to tana tuno gahi dan da a sha a wani abu ta ce a sha kai har yanzu baka fanci yaron nan naka ba har ni mace ma na gane shi duk ba abin da ka zai cutar da mu wannan dan ba zai ba kai ba abin da na jini ba wani abu kuma to me ji ba abin da ta ji kuma sai da ya ga tabbatin haka sannan ya daɗa tsarguwa da ni ni na san tana jefa gashi tabbat da musa amma mun ba ka fi ta ba ta fi ta ba za ta aika komai ba kuma duk malamin da ka san zai harbi kwaro in ba su wata wani sirri yawancin wasu suna makancewa ma inda za ka harbi kwaro to in ba ka da wannan sirrin ba duk kwarin da ka ka harba in mai gashi ne da shi a jikinka a ka wallahi sai ya saka ɗaya ni yana da gashi in mai gashi ne duk kwarin da ka harba dai kalar jikinsa ya sa ma wani dan abin kaɗan a idanka dubin kuma bare ka cika har mu mai gahi duk abin da ka rubashi ya sama gahi a ido kuma zama zai in ba ka da sirri wallahi zuwa gaba za ka ji an ce wannan tsohon marbi ne kuma ya zama garara baya gani ko ina ta kamu kamun wabin nan wallahi tallahi sai ya jefa mu gahi hmm. to na ganin ba zan san aikin ba a mm. eh, yan ragowar mintunan da suka rage mana ba za mu dawo gurin kuma ba ku dama wa alaikum salam wa rahmatullah awal daga garin gombe alhamdulillah awal daga gombe ina yi mai dawa fatan alkhairi ina amsa ina na gaishe sosai da sosai mai dawa ina gaishe mai dawa kai ma ina maka fatan alkhairi to muna awal daga gombe gode sosai to alaikum salamu alaikum hello salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah barka da dare barka dai da muke magana kana magana da aliyu da Bunkure. aliyu da Bunkure nan jihar kano to menene tambayar ka ina ina mai dawa fatan barka da eh daga muku nan jihar Kano ba mm. eh ina ganin ku yanzu haka da Rahama TV mm. da fatan da fatan Allah kai shi gida lafiya to amin sun mun muna godiya assalamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum Salamu alaikum. wa alaikum salamu wa rahmatullah kuna magana da sani abubakar sani abubakar da kaina daga daura daga daura katsina hmm. to muna jin ka daga daura katsina to muna tare da kai dan mutan daura to me dawa yana jin ka kana da tambaya ne eh, Allah ya mai da shi gida lafiya Allah kuma ya fare mana shi to amin sun ma amin to masha Allah dan mutan daura to mun gode mu ma assalamu alaikum wa alaikum assalam ya muke magana Aisha da kaina daga dama yobe to aisha ga jangolota daga dama su soje to muna jin ki aisha eh, ina gaida sarkin dawa to sarkin dawa yana amsa na amsa ina masa fatan alhairi Allah kai da shi gida lafiya to amin sun amin na gaida gwarzon namiji <laughs> to to masha Allah a daga shafinmu na sada zumunta akwai munir isa kulima kumbotso daga nan jihar kano ya ce na mana fatan alkhairi akwai alkasim isa sajirano ya ce assalamu alaikum fata alkhairi gado kuma na tare da ku babarin fa gaskiya kwana biyu ka buya da fatan dai lafiya muna jin daɗin dawowarka daga triboy alkasim isa sajirano wannan ya ce assalamu alaikum fatan alkhairi gare ku muna tare da ku daga adam zubairu tofan leda warawa wannan ya ce ina yi babban bako barka da zuwa gaskiya muna jin daɗin wannan shiri na maza gumbar dutse kuma ba a taɓa gayyato jarumi wanda ya burge ni kamar jangolota ba tambaya ta ga babban bako ita ce me ake nufi da baban rumfa sako daga isa bukar karya ce rumfan ai karya ce rumfan nan hmm. duk ko abin da ta kai kansa a duniya da in mai tafiya ne uwarsa ce sai ta dauka wallahi Allah sai ya faɗi tunda da ita na fara yanka gwanki ban harbar ba sai da ta kai shi ƙasa ta kashen kanki ban harbar ba ta kai shi ƙasa mun yanka muna da yawa wannan ni suna biye da nan duk ba su mutu ba ɗaya ne a cikin mu iwa biyu ban san ba wani da ikoma kaduna wallahi duk abin da kai ina karyar nan ai Allah ne isan yadda yi ta ba ta kuma kwanciya a tsaye a ta kwanta irin kare da ka tsaye za ta yanke jiki ta faɗi in ka ji ƙarar kan za ka zaci wallahi mutum ne sai ya fasa amma ba ta ji to idris bukar ka ji amsar ta ka rumfa kariya ce kamar yadda ya faɗa mustapha abdullahi ya ce daga nan tudun wadda ɗan kadi garin lokoja ana yi suna yi mana fatan alkhairi binta abdulkadir ta ce kun ce za ku ba mu nambar mai dawa amma ba ku ba mu ba to in ka bi mu insha Allah za mu bayar wancan karin ma har a mun wallafa ta a cikin shirin da muka gabatar amma in Allah da mu muku alƙawari kafin mu kammala za mu ba da nambar wayarsa assalamu alaikum ina muku fatan alkali Allah ya taimaka mai dawa jangwalota muna tare da rahamar rido da kuma talabishin tun lokacin marigayi dan madaki baban ladi Allah ya ji kansa Allah ya kai rahama kabarinsa mun gode sosai da wannan gudunmawa ta ku sako daga antibi matar awwalu umar ainak kano fata alkhairi gare ku daga sultan yahuza gagarawa dawakin kudu tambaya ta nan ita ce wani irin abinci yake tafiya da shi wajen farauta na muku fatan alkhairi sako daga abdullahi us umar wani irin abinci kake tafiya da shi a mazonin guziri kenan kar yana tafiya da abinci a yawa kare aikin kare jeji kake kai abincin banza duk wani kasan ya san da zai gaya ma ni ko na kasan numfashi najeriya wanda ban fada ba a jeji wa ko a ma ni ba zan riƙe ba daga baya manya an karar da ni da goro in kishiwa za ta kashe kama akwai abin da zan ba ka daraja annabi sai ka shekara ma ba don ruwa ba sai dai dan sallah to kai ne mai wa na karshe salamu alaikum ai mu masu abun yin ne da wa muke magana kuma da kaina duk kuna magana da awalin rabili daga doguwa awalin rabili daga doguwa eh. ka ji jigon labarin mu a garin ruruwe muka eh na na ji shine dalilin da yasa na kira dan in sanar da mai dawa cewa uba na dan dagwaje ya rasu Allahu akabar bayan na to kenan ba na dan dagwaje da yake fada ya rasu Allahu akabar yau ba wuta sati uku kuma amma ikon Allah ya aka yi yaddada ba ta gaya mun ba kanwar tasa ta kuma san gidana ka iko Allah ko na manu ko balarabe dan su asibiti duk samari na ne eh, duk suna nan su zaki ka iko ai ko yanzu ba zan ta yi nan ba kariya zan ba ma wanda zan kai Allah ya ji kansa to Allah ya rahama masa Allah ya rahama masa zan zo tsohon abokin ka tsohon abokin ka majine Junaidu Gwano shi ma ya rasu ka ji ko ana mutuwa har baka zai garin ba eh? na ji dai na ji dai duk na ji iko Allah Allah ya rahama musu a duk zan zagayo ko zan bu musu taliya shigowarka ta yi amfani ka kiran wayar ya sa tun da ya bada labarin su ina su dan ladu burga kalau suke amma baleri amma balleri na nan yana da ne sai dai bai da lafiya na san wannan tun da a naɗin yaro na a waisu na je ai da aka yi a dogo a sabon a cikin ruwan Allah da burge yana nan amma garba sani ya rasu to to Allah ya ji kansu amma eh, garba sani ya rasu dan gidan dan gidan dawa sani sani boshe marigayi duk na jin ka garba sani ya rasu dan ku zo ta ziya da izinin Allah Allah kai mu amin amin zan zo ku da izinin Allah to na gode na gode sosai kai ne mai waya na karshe ah, to mun gode sosai mun ji daɗin ka da musamman da ka kirawo ah, a gurguje mutane suna buƙatar numbar waya to 090 to sifili tara sifili sai biyu biyu bakwai biyu bakwai sai mhm. biyu dai sai hudu biyu hudu eh yi hudu kasa hudu zero na zero biyu bakwai biyu hudu uku hmm. uku guda uku sai hudu wannan ita ce lambar akwai ɗayar mai takwas takwas nan ko? eh ita ce mabun hada ce ta buka ganta nan ma dai gata nan bakwai sifili takwas takwas takwas ɗaya tara sifili bakwai biyu lambobin su ne sifili tara sifili biyu bakwai sannan ta biyun sifili bakwai sifili takwas takwas takwas ɗaya tara sifili bakwai biyu waɗannan su ne lambobin ah, mai da jangolota kamar yadda masu saurari suke ah, buƙatar a tura musu to kuma ga shi nan mun faɗa ah, a madadin shi bakon namu wato da jangolota wanda insha Allah sati mai zuwa za ku ji za mu dora da kuma yan su mai unguwa labaran abdullahi sharaɗa hassan hubbin nabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma ibrahim ɗalla da tsohuwar kura sharaɗa garba ɗan gurgu sharaɗa ado mai yar tsarga sharaɗa da nima yan rakiyar tawa injiniya usman kurma da kuma baban salim da kuma adamu abdullahi wanda ya ɗawainiyar sada ku da wannan shiri ko kalle shi tatar akwatin talabishin ɗinku da kuma wanda sai kalle mu a youtube da facebook muna muku fatan alkhairi in allah da sati mai zuwa za mu zo muku da ya tsaraba kuma za ku ji ci gaban shirin wasu alaikum wa rahmatullahi